sunana Haruna Ustaz karamar hukuma ta na je na tarar mutanen da sun koma ma wani sau ɗaya zai ci wani ganye da ake kira yaɗiya in ya ci wannan yaɗiyar ba zai sake cin abinci ba kuma har dare da daddaren kuma bai san me zai ci ba wannan dai bayanin wani dan kasuwar canji ne da jarin sai karya Abuja da muka tsakuro muku hirarsa gabanin fara azumin banana kiraye kirayen neman bude kan iyaka don shigo da shinkafa da sarakuna da malamai addini ke yi na samun rayuwar masu ganin hakan shine mafi ala da masu ganin dole sai an daure matukar ana son manoman Najeriya su wadatar da kasar. kasar da shinkafar. Tanko iya tsohon ma'aikacin gwamnati ne da ya ritaya kuma yake zaune yanzu a Abuja. Lalace da kuma yin fetur ya shagwaba mu mun sangarce muna nema mu saki wannan ainihin baiwa da Allah ya mana. Alheri ne a gare mu kuma ainihin Allah da shine zai kai mu ga matakin haɓaka ta fannin noma. Tanko in ka kula mutane suna ta kokawa cewa yanzu shinkafa ta kai wajen naira dubu goma sha tara da kuma bata fi dubu takwas ba a sakamakon wannan matakin da aka ɗauka. Kai kana gadi a ci gaba da dai tafiya haka za a iya samun maslaha nan gaba. Eh, a ci gaba da tafiya a haka in ta kai makarkarin ba za mu iya siyan ainihin yar kasan waje ba to ai kaga mu fara tunanin ya za a ne ita ma kanta na cikin gida din a da ita kamar da yar kasan waje take mutum ne zai zo na tunanin ya za a yi ya karrama kansa kayan shi zama ya zo yana competing da na kasan waje din shi ma manjo janar Patrick Adamu Akfa na goyon bayan ci gaba da rufe iyakar da ra'ayin bayan tsanani akwai sauki the banning i think everybody likes it at least Ni fa ina ganin kowa na son hana shigo da shinkafar ta ketare, don in ka kula tsadar kayan abinci na sanya manoman su koma gona don rage dogaro ga fetur. Wannan fa zai bunƙasa tattalin arzikin Najeriya. Nan take limamin masallacin Prince and Princess Abuja Muhammad Tajuddin Sheikh Imam ya ce shi ba haka yake ganin lamarin ba. Tarihi ya tabbata khalifofi bayan manzon sallam duk sadda aka samu kunci na abinci a cikin gari akan zuwa a tafi kasan Masar, Ijaz, a tafi kasashe daban-daban na duniya a ɗauko abinci a shigo da su gari. An taɓa irin wannan lokaci babu abinci a birnin garin madina abdurrahman bin khauf ya fita da dukiyarsa ya je sau abinci sannan ya kawo cikin garin madina ya kayar da farashin gaba ɗaya a sauki kowa na ta samun abinci ko ina irin wannan lokacin kamata gwamnati su diba tun da muna da wannan dukiyar muna kokarin renon namu local rice a ankali a ankali. ba ranar da muka yi yaro ba ranar yake girma ba Rome wasn't built in a day har a cimma lokacin da zamu rinka production wanda zai cika ko ina a Nigeria har muna exporting din shi kafin mu cimma wannan lokacin gada wasu su ta mutuwa saboda yunwa gada wasu su koma barayi saboda yunwa dukkan daure da mutum zai yi wallahi in abu ya kai ga yunwa to wallahi mutum ba zai yi hankuri ba an angry man is an angry man rahotanni na nuna hana shigo da shinkafar ya bude kasadar masu simoga da ke shigo da ita ta barauniyar hanya da hakan ya sanya babban controller hana fasa kabri kanar hamid ali shan aniyar yaki da yan simoga ya ɗaya ce ko rama da zogale a danga alamu na nuna mutane za su ci gaba da cin duk abin da ya sawaka kafin fatar daidaituwar lamura nasiru da maili kayan murar amurka daga abuja najeriya